A cikin shirin za ku ji cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin Isra'ila sun dakile yunkurinta na farko cikin makonni biyu na kai kayan agaji zuwa arewacin Gaza. A Najeriya masana siyasa sun bayyana wasu dalilai da suka sa kawo yanzu aka kasa wato shawo kan dambarwar siyasar jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Edo. Na farko dai siyasar daman ba tana ta kan wata aƙida ba. sannan na biyu kuma akwai ita kanta raunin jam'iyya wacce ba ta iya ladabtar da 'ya'yansa Har ila yau a Najeriya al'ummar kasar na ci gaba da kokawa kan matsalar daukewar wutar lantarki a wasu jihohi da ke arewacin kasar. Gaskiya ba a samun wuta, musamman yanzu yadda aka karato wannan lokaci na zafi da wannan wata na ibada. yake towa gaskiya muna fuskantar kalubale don akwai lokacin da za mu kwana wala ba mu samu wuta awa ɗaya ba a yau ne kasar india za ta kaddamar da hanyar jirgin kasa ta karkashin teku ta farko a garin calcutta Muna kuma tafi da labarin wasanni amma yanzu ga labaran duniya. ta Taɓaɓɓarewar tsaro a Haiti ta hana Prime Minister kasar Ariel Henry komawa gida daga balaguron da ya zuwa ƙasashen ƙetare. an dai hana jirgin saman da ke dauke da mr henry da wato daga amurka sauka birnin porto prince a maimakon haka jirgin ya wuce puerto rico wanda yanki ne na amurka ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyoyin masu aikata miyagun laifuka a ƙasar jimmy cherizier da aka fi sani da barbecue ya ce za a yakin basasa idan mr henry bai sauka daga kan mulki ba Wakilin BBC ya ce yankuna da dama na birnin Port-au-Prince na ƙarƙashin ikon mayakan a halin yanzu. Wani gungun mayaka masu rike da makamai sun kai wa wato filin jirgin saman birnin hari wato birnin wato filin jirgin saman birnin hari bayan sa'o'i 48 da suka afka wani gidan yari inda suka saki dubban fursunoni. An rufe rumfunan zaɓe a Amurka a ƙarshen zaɓen fidda gwani da aka yi wa lakabi da Super Tuesday. ya zuwa yanzu dai wato wannan rana ita ce mafi girma a zaben shekarar 2024 a jawabin da ya yi wa magoya bayansa a gidansa da ke florida donald trump ya ceceki manufofin shugaba biden ya ce mun ga yadda ƙasarmu ta fuskanci koma baya a cikin shekaru uku da suka gabata kuma babu wanda ya taɓa tunanin hakan zai taɓa faruwa 'yan jam'iyyar republicans da democrats a jihohi goma sha biyar da kuma wani yanki da ke ketare sun kada kuri'ar zaben dan takarar da suka fi so ya tsaya takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a watan nuwamba mai zuwa Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin Isra'ila sun dakile yunkurinta na farko cikin makonni biyu na kai kayan agaji zuwa arewacin Gaza. Ta ce an mai da manyan motoci goma sha hudu a shingen binciken ababen hawa da ke Wadal Gaza. Wakilin BBC ya ce hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce hanyoyi ne kawai za ta iya amfani da su wajen jigilar kayan abinci masu yawa da ake bukata domin kaucewa yunwa arewacin Gazan. Daga baya an karkata akalar manyan motocin zuwa kudancin Gaza kuma a nan ne dandazon jama'a masu fama da yunwa suka afka motocin domin kwasar ganima. kawai yanzu Isra'ila dai bata ce komai ba akan al'amarin. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Kasar Venezuela ta sanar cewa za ta gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 28 ga watan Yuli mai zuwa, wanda abu ne da ya zo da bazata. Ana dai sa ran cewa shugaba Nicolas Maduro wanda ya shafe shekaru goma sha ɗaya kan karagar mulki zai tsaya wato zai sake tsayawa takarar neman shugaban ƙasa. An dai haramtawa babbar abokiyar hamayyarsa samarina Corina Machado tsayawa takara akan zargin almundahana sai dai zargi ne da ta musanta. A yau ne kasar India za ta kaddamar da hanyar jirgin kasa ta karkashin teku ta farko a garin Calcutta fiye da shekaru 100 da aka ba da shawarar yin hakan. Layin dogo mai tsawon mita 500 ya haɗa bangarori biyu na kogin Hugli. Prime Minister Narendra Modi wanda ya aiwatar da manyan wato wanda ya aiwatar da manyan ayyukan ababen more rayuwa a cikin kasar shine zai jagoranci bikin kaddamar da wato hanyar jirgin kasan. To ƙarshen labaran duniyar kenan. daga nan sashen hausa na bbc kamar yadda watakila aka je a labaran duniya hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce dakarun isra'ila sun hana yankurinta na farko a cikin makonni biyu kai kayan agaji na abinci zuwa arewacin gaza inda ake matukar buƙatar abincin wannan ya sa an wato aka karkatar da kayan zuwa wadil gaza inda a can ma jama'a suka wawashe wato abincin isra'ila dai bata ce komai ba akan wannan al'amari ga rahoton muhammad anur muhammad manyan motoci goma sha hudu ne dauke da kayan abincin suka nufi arewacin gaza da nufin koma kai agajin inda hukumar ta ce mutum dubu ɗari biyar na cikin yunwa sai dai hukumar ta ce dakarun isra'ila sun hana motocin shiga bayan sun shafe sa'a uku suna jira abin da ya sa suka ɗauki wata hanyar ta daban daga can kuma tarin mutane da ke cikin wahala da bukata suka wawashe kayan da suka kai tan ɗari biyu hukumar ta ce ta hanyar ƙasa ne kawai za ta iya kai kayan abinci mai yawa haka domin kaucewa fadawar jama'a cikin ja'ibar yunwa a arewacin gaza tare da yin kira da a samar da ƙarin hanyoyin shiga ta ƙasa da kuma ta ruwa Tun da farko, kafin sojojin Isra'ila su hana kai kayan hukumar samar da abincin ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da taimakon sojojin sama na Jordan ta jefa kusan mutum dubu ashirin kayan abinci tan shida ta sama ta arewacin Gazar. Jefa kayan ta sama shine zaɓi na ƙarshe na kai kayan tallafin kuma hakan ba zai iya magance matsalar yunwa da ake fama da ita ba a can. Hukumar ta ce jami'anta na buƙatar hanyoyin shiga arewacin Gaza domin kai wadatattun kayan abincin da ake matuƙar buƙata Yunwa dai ta kai matakin masifa a yankin na arewacin Gaza inda yara ke mutuwa saboda cutuka masu nasaba da yunwa, wasu kuma sun kamu da tamowa. Ana buƙatar dakatar da buɗe wuta cikin gaggawa a Gaza domin gudanar da aiki irin wannan. Ta hakan ne ma'aikatan hukumar da masu haɗin gwiwa da su za su iya gudanar da aikin cikin kwanciyar hankali ba tare da wani haɗari ba. Rahoton Muhammad Anur Muhammad kenan. To shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. To Amurka ta sanya wa shugaban kasar Zimbabwe Emerson Manangwagwa takunkumi saboda cin hanci da rashawa da kuma take hakkin dan Adam. Umarnin ya kuma shafi manyan jami'an gwamnatin kasar tare da kwace kwadarorinsu da kuma hana su tafiye-tafiye zuwa Amurka. Ga rahoton Bilkisu Babangida. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi nuni da faruwar abubuwa da dama irin su sace-sacen jama'a da cin zarafi da kuma aikata kashe-kashe a kasar ta zimbabwe da ya jefa mutane cikin zaman zulumi fadar white house ta ce tana sake mayar da hankalinta wajen ƙara ƙarfin yunkurinta na ɗora laifi kan ɗaiɗaikun mutane da wasu ƙungiyoyi ko hukumomi da ke da alhakin aikata wannan ta'asa baya ga mr nangagwa amurka ta kuma aza takunkumi akan sauran mutane goma da kamfanoni uku waɗanda ke cikin jerin sunayen sun ƙunshi matar shugaban ƙasar auxiliary william nangagwa da mataimakin shugaban kasa constantino chiwenga da kuma ministan tsaron kasar opa michinguri sauran manyan jami'an tsaron ƙasar da dama sun hada da mambobin rundunar 'yan sandan ƙasar ta zimbabwe da na hukumar tsaron farin kaya cio kamar yadda aka bankaɗo wasu 'yan kasuwa da tsara ayyukan cin hanci da rashawa a ƙasar, sun kuma hada da mai baiwa shugaban ƙasar shawara ku da kwashe tagwire da mai ɗakinsa da sauran wasu 'yan kasuwa biyu duka sauran mutanen da amurka ta garkama wa takunkumin a baya da kuma ba sa cikin sabon jerin sunayen an ɗage nasu takunkumin mai magana da yan gwamnatin zimbabwe nick mnangagwa ya bayyana ɗage tsohon takunkumin a matsayin wani gagarumin wanke manufofin shugaban ƙasar kan ƙasashen waje kana ya kira sabon tsarin jadawalin kuɗin fito a matsayin haramtacce farai muroyewa marafira wani mai magana da yawun jam'iyyar zani pf mai mulki ta shugaba Nangagwa, ya ce manufofin shugaban ƙasar na kasancewa aboki ga kowa kana ba abokin gabar kowa ba da kuma buɗe ƙofarsa ga kowa ya haifar da sakamako irin na kurtun zuma gami da maɗaci ya kuma wallafa a shafinsa na X da aka fi sani da Twitter a baya cewa muddin shugaban kasa da uwar gidansa da manyan jami'an gwamnati suka ci gaba da kasancewa a cikin sarkar takunkumin to kasar Zimbabwe za ta ci gaba da kasancewa a cikin wannan yanayi daga irin wannan haramci. Da farkon fari da Amurka ta aza takunkuman tattalin arziki da na yin bulaguro a kan kasar ta Zimbabwe a farkon shekarar 1990 a lokacin akan shugaba Robert Mugabe da gwamman kusoshin gwamnati da Washington ta zarga da yin zagon kasa wa dimokuraɗiyya a kasar. kasashe da dama da suka hada da birtaniya da kasashen kungiyar tarayyar turai su ma sun aza takunkumai a kan kasar ta zimbabwe shugaban Nangagwa wanda aka rantsar a karo na biyu bara a baya ya zargi aza kudin fitan da yin karan tsaye wa ci gaban tattalin arzikin kasar. A gaida Bilkisu gida da wannan rahoton. To a Najeriya wata baraka ce ta kunno kai a jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Edo da ke da nasaba da zaben fidda gwani na gwamnan jihar Edon da aka yi a baya-bayan nan. jam'iyyar pdp dai ta ayyana dr asuwe gwadalo a matsayin wanda ya nasara a zaben fidda gwanin to sai dai kuma an samu wasu 'ya'yanta da suka zaɓi mataimakin gwamnan jihar philip shu'aibu a matsayin wanda ya wato a matsayin wanda zai tsaya musu takara ga rahoton umar shehu yan leman kamar yadda aka fara kada kugen siyasa a cigaba da shirin zaben gwamna da za a gudanar a jihar edo cikin watan satumbar bana da alama akwai wani rikici da ke ci gaba da ruruwa cikin jam'iyyar pdp a jihar wanda ya shafi yunkurin tsige mataimakin gwamnan jihar philip shu'aibu dangantaka tsakanin shu'aibu da ubangidansa gwamnan obasaki a jihar edo ta yi tsami tun a lokacin da shu'aibu ya ankarar da duniya cewa ana neman tsige shi wanda ake hasashe cewa burinsa na ya gaji mai gidansa wanda obasaki baya goyon baya ne musabbabin wannan damarwa to koya masana harkokin siyasa suke kallon wannan damarwar siyasa a jihar ta edo farfesa kamilu sani fage masani ne kan harkokin siyasa a najeriya So wannan lamari dai ya nuna irin siyasar da muke da ita a Najeriya. Kusan duk inda aka yi irin wannan za ka ga ba kasafai ake karkewa ba gwamnan in ya kare wa'adin shi na biyu ya yadda ya goyi bayan mataimakinsa su wuce. a dalili ko shine na farko dai siyasar daman ba a gina ta kan wata aƙida ba kawai sun haɗu ne domin biyan bukatar kansu sannan na biyu kuma akwai ita kanta raunin jam'iyya wacce ba ta iya ladabtar da 'ya'yansa sannan abu na uku kuma za ka ga a tsarin mulki yadda aka yi mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ba shi da wani iko da aka bayyana a tsare sai abin da gwamna ya bashi ko shugaban ƙasa ya bashi to wannan shi yake ruruta wutar gaba a tsakanin za ka ga daman yawanci shi gwamnan kakaba mushi mataimakin ake yi wasu na ganin cewa duk wani mataki da za a ɗauka kan filin shu'aibu mai yiwa yi wa jam'iyyar pdp ɗan takararta illa zaɓe mai zuwa ko masana sun hango haka kwarai da gaske ai ku demokradiya tun da abu ne na yawan jama'a ko shakka babu yana da nasa magoya baya sannan kuma edo kamar yawancin jihohi ne za ka ga akwai ɓangaranci daban-daban yanzu idan aka mushi hakan ɓangarensa inda ya zo za ka ga ba za su goyi bayan jam'iyyar ba ai irin wa'annan abubuwa su ne fa usulin abin da ya sa jam'iyyar pdp ma ta faɗi zaɓe a ƙasa 2015 a yanzu dai shu'aibu ya gabatar da ƙara a gaban kotu inda yake kalubalantar zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar pdp da aka gudanar a watan fabrairu inda yake nema ayyana shi a matsayin wanda zai tsaya wa jam'iyyarsa takara a zaben da za a gudanar a watan satumbar bana rahotanni da ke ta yawo na cewa babu mamaki batun da magoya bayansa suka ayyana shi a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar duk da baturen zaɓe ya ayyana wani dan takarar daban a matsayin wanda ya lashe zaɓe su kasance cikin dalilan da suka sa ake yi masa barazanar tsigewa rahoton umar shehu eleman kenan da haka kuma agogo ke cewa karfe 8 saura minti goma sha Takwas a Najeriya da Jamhuriyar Nijar Rali Asbury ce take gabata muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Kada ku manta za ku iya karanta labaran da muka wallafa a shafinmu na bbc bbchausa.com ciki har da gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta yi wa malamai katsalandan ba. Manyu da Arsenal na zawarcin Zixi. Watakila Ruben Amorim ya maye gurbin Xavi. To gaba a cikin shirin muna tafi da labarin wasanni. A jamhuriyar Nijar ƙungiyar ɗaliban jami'ar birnin Yamai ta koka akan matsalar karancin ɗakunan ɗaukar karatu da na kwana. Ɗaliban ta jami'ar Yamai sun ce matsalar ta sa suna karatu cikin mawuyacin hali. Sama'ila Zakari Asmana shine jami'in da ke kula da jin daɗin rayuwar ɗaliban jami'ar Yamai ya kuma yi wa Cima'ila Isufu ƙarin bayani. Muna cikin wani mawacin halin saboda akwai allowance wanda ake ba ɗalibai muna cikin wata na goma sha biyu kenan shekara guda shine muka zo mun sanarwa malama labarai wanda muke haɗi muka ce ya kamata gwamnati wannan ta sojoji ta diba ta gani ya kamata a ce fannin ilimi su ɗauke shi da muhimmanci ba rikon su kai ne kashi za a bi shi ba saboda yau duk wanda za a kai kasa inda ilimin nan bai tafiya sai mu ce aikin banza na ba shi kaɗai ba ne mun san da akwai fannin tsaro akwai fannin lahiya amma ilimi shi ma ya kamata a ce an ɗauke shi da muhimmanci. To bayan matsalar furskin wace matsala ce kuma ke damun ku? Muna da matsaloli na motoci waɗanda ke ɗoka ɗan mu suna kai gari saboda horon inda muke hori ne wanda yake babu horon kwana saboda saman site inda muke kwana kai mu ce gado wajen 800 da wani abu ne gare mu kuma sai kun ga nan jami'a yanzu ana zancen mutum dubu arba'in kenan kun ga babu horon kwana a yanzu zaman da ake akwai wasu masallaci suke kwana wasu ba su da ma samun horon da za su kwana masallaci wasu bakin inda ake karatu nan za ganin sun sa wani rido sun kwanta biskin wanda ke ɗauka mutum sittin za ku ga 'yan makarantar mu ta ɗauki mutum 200 mutum 250 ansa sun mamace yadda kun san kihi sannan haka ake ɗaukan mutane. Kun yi kuma maganar wuraren yin karatu cewa da asusuwan ɗauka darussa. Shi ma huri na wanda yake ya kamata a ce gwamnati su ba saboda ilimi ba zai tasiri ba saboda babu wani natsuwa kuma mushan ma bai iya karanta da faɗan ga mutane. Mutanen waɗanda a tare tare da su muke kwana. Hai zamto yanzu ma har mu iya kwana tare da su ba ka iya zawa cikin dare saboda abin da kamata mu haɗa musu na mu nuna musu da abin nan yana zuwa ana biyan su ba mu da wani hujja wanda za mu haɗa musu saboda abin ya yi yawa ne shekara guda yau cikin wanga wata zatin ɗaliban makaranta alawa cikin su komi ba samu ba. wani kira ne gare ku zuwa ga gwamnatin mulkin soja nan domin ganin sun inganta muku rayuwa. wanda muka saba na kullum wanda in muka haɗa musu maganganun matsalolin da ke yi suna saurare saboda mutane na waɗanda kuma suma sun yi karatu nan sun san matsalolin da ake samu in mun kai kira muka yi fito da sanarwa ta manema labarai suna kiran mu su tambaye mu ya ake cikin mu faɗa musu a yi neman wadda ya kamata a yi kenan ko yanzu haka za a yi ba su kira mu ba muna saurare tanda ko yanzu muna zuwa nan mu ga minista mu yi mishi bayani ga da ake ciki wadda muka saba za mu zo mu haɗa musu ga wadda abin yake in ba saurara ba muna yi mu hito mu yi marshi tanda ko yanzu mu muna goyon shugabannin wannan ƙasan amma kuma shi ma bai nuna yau a ce in an yi mana wani abu mu hito mu nuna da ba mu ji daɗi ba mu nemi haƙƙinmu. Sama'ila Zakari Asmana jami'in kula da jin daɗin rayuwar ɗaliban jami'ar Yamai. To a ɗayan ɓangaren mahukuntan ilimin wato jamhuriyar Nijar sun ce za su zauna da ɗaliban domin tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar. To wani rahoto na kungiyar likitoci masu bayar da agaji ta duniya wato Medicines and Frontiers ya ce jihar Jigawa na cikin jihohin Najeriya da ke fama da yawan mace-macen mata masu juna biyu a lokacin haihuwa. Rahoton ya ce kashi 80 cikin 100 na mata masu juna biyu sun fi son su haihu a gida a maimakon zuwa asibiti. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. A cewar rahoton kungiyar ta MSF, lamarin mutuwar mata wajen haihuwa musamman a jihar ta jigawa lamari ne da ya kamari ya yi munin da ba za a iya misalta shi ba inda kaso 80 cikin 100 na matan da ke haihuwa suka gwammace haihuwa a gida maimakon zuwa asibiti wanda hakan ke dagula al'amarin msf ta ce ganin irin muyacin halin da mata ke fama da shi ya sa suka dukufa wajen tunkarar lamarin a jihar Ƙungiyar ta ce halin da mata masu ciki da kuma mata waɗanda suka fara haihuwa ke ciki ba wani abu ba ne face garumar illa ko haɗari ga lafiyarsu. Dr. Fatima Aliyu ɗaya ce daga cikin jami'an ƙungiyar ta MSF ta kuma yi ƙarin bayani. Idan mukan duba sai muga cewa matan da muke gani a shekara suna sama da dubu goma. A sama da dubu goma nan kusan kashi tamanin cikin ɗari suna zuwa ne da matsaloli masu tsanani da ya kamata a ce da sun samu kulawa mai kyau tun daga farkon ciki wannan matsalolin ba zai samu ba. To kamar ya girman matsalar take a jihar Jigawa da har ta ja hankalinku? Girman matsalar gaskiya zan iya in ce maka babba ne musamman ga eh, yanayin yadda muke ganin cewa arewacin Najeriya to matsalar ta ma ninka kusan sau biyu ko sau uku fiye da abin da ake samu daga kutancin Najeriya. haka zalika dr fatima ta ce lamarin ya fi kamari a yankunan da ba su da hanyoyi musamman ma can cikin karkara da ke kananan hukumomin jihar ta jigawa to za ka iya kaga kaman a jahun irin wuraren da ba hanya ba mota daga nan yawanci matsalolin suke zuwa sauran wurare daga haɗe da daga kiyawa babu inda mata ba sa fitowa gaba ɗaya daga local government ashirin da nan da muke da su har da ma wasu jihohin da ke kusa da mu daga kano daga bauchi har daga adamawa suna zuwa to har daga Nijar ma suna zuwa. Haka zalika da Fatima Aliyu ta MSF ta ce tun daga shekara ta 2008 kawo yanzu sun taimaka a haihuwa fiye da dubu casa'in tare da yi wa mata masu yauyan fitsari su dubu shida aiki sai dai ta ce hakan kadai ba zai wadatar ba. To idan har daga bangaren gwamnati za a iya kokarta a ƙara abin da ake bama ma'aikatar lafiya ita kuma ma'aikatar lafiya da ke da alakin ta duba ta ga abin da ya kamata a yi ta ƙarfafa ƙananonin asibitocinmu ƙananan asibitocinmu suna kusa da inda kowace mace take zaune to tabbas za mu samu raguwan wannan matsala na mace-macen mata na masu ciki. tsawon lokaci dai hukumomi a najeriya na samar da dabaru da hanyoyin rage yawan matan da ke mutuwa a yayin haihuwa sai da duk da irin waɗannan matakai a iya cewar har yanzu wannan matsala na ci gaba da afkuwa a sassan najeriya da ma wasu ƙasashen afirka. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. Yanzu ga Bilkisu baban gida dauke da labarin kasuwanci da tattalin arziki. kamfanonin rarraba wutar lantarki a najeriya sun yi watsi da kasan karfin wutar lantarki na megawatt 1761 daga kamfanin rarraba wutar lantarki na ƙasa tcn duk da yawan katsewar wutar lantarki a fadin kasar dai da ƙara munin da matsalar ke yi sabbin takaitattun bayanan alkalma na kamfanonin rarraba wutar lantarkin na kowace rana sun nuna cewa kamfanonin sun gaza rarraba karfin megawatt 1761 na wutar lantarkin daga tsakanin 1 ga wata da 14 ga watan fabrairun shekarar 2024 a cewar tcn din tun a watan janairu ne dai matsalar ɗauke wutar lantarki ta ƙara ta'azzara da ya ƙara jefa 'yan ƙasar cikin damuwa kamar yadda malam baba habu dan batta ya shaida mun magana wutar lantarki a yanzu dai gaskiya ba a samun wuta musamman yanzu yadda aka karato wannan lokaci na zafi da wannan wata na ibada da yake towa gaskiya muna fuskantar kalubale don akwai lokacin da za mu kwana wala ba mu samu wuta awa ɗaya ba. Kasar China ta shirya cika babban burinta na bunƙasa tattalin arzikinta da kashi biyar bisa ɗari a wannan shekarar a yayin da ta tsara matakai daban-daban da ke da nufin bunƙasa shirin nata akan tattalin arzikin. ganyen ƙasar china li ya kuma tabbatar da cewa tattalin arzikin china ya fuskanci kalubale da har yanzu ba iya magance wasu da dama ba an kuma sanar da wasu matakai da dama da za su taimaka wa kasar kara farfadowa daga mummunan tasirin annobar corona a gaida bilkisu baban gida da labarin kasuwanci da tattalin arziki yanzu kuma ga ibrahim yusuf muhammad da labarin wasanni Manchester United da Paris Saint-Germain ke kan gaba wajen zawarcin dan wasan gabanin Napoli da Nigeria Victor Osimhen. Dan wasan Najeriya ya kasance a matsayin ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan da ake rububi a duniya inda Napoli ta kakaba masa farashin euro miliyan 110. Rashin sayan dan wasan a bazarar da ta gabata ya ba da mamaki inda kungiyoyi kamar su Chelsea da Arsenal suka bayyana sha'awar su amma canjin yanayi da shugabanci a PSG da